وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما المهلكات فشخ مطاع شخ مطاع وهوى متبع وإيجاب المرء بنفسه وأما المنزيات فالعدل في الجبب والربا العدل في الجبب والربا والقصد في الفقر والجنى وكشية الله في السر والعلانية الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباب الوضوء في الصبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والنسمية يعني. عباد الله في هذا الحديث الشريف فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأمته ما يهلكها وما ينجيها وما يكفر خطاياها ويرفع درجاتها يبين هذا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ليهلك من هلك ان بينا ويهيا من هيا ان بينا فكان الرسول ثلاث مهلكات سفن مطاع هوى متبع بإجاب المرء بنفسه أولا والشهر الشهر هو أعلى درجات البخل أعلى درجات البخل مرض كثير جدا يهلك صاحبه أصاب كثيرا من الناس فأهلكهم فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في حديث آخر فقال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ثم قال واتقوا الشح اتقوا الشح فإن الشح اعلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستهلوا مهارمهم عباد الله والشح شر ووبال على صاحبه في الدنيا والآخرة يقول الله سبحانه وتعالى ولا يعتبرن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير والشوف ينافي الإيمان الإيمان والشر لا يجتمعان أبدا هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشر والإيمان في قلب عبد أبدا لا يجتمع الشر والإيمان في قلب عبد أبدا أبدا لا يجتمعان الشكر والإيمان لا يجتمعان أبدا إخوان الشكر سبب لزوال النعم يكون سببا الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله المرض الثاني هوى متبع هوى متبع مرض كثير جدا أيضا الهوى اتباع الهوى صاحبه لأن الهوى يمنع صاحبه من الاستجابة لله ورسوله الهوى يمنع صاحبه من الاستجابة لله ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تنشرون فالذي لا يستمع لهذا النداء ولا يستجيب لهذا النداء السبب اتباع الهوى السبب اتباع الهوى يقول الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين بين الله من ذن الله صلى الله عليه وسلم أقوي وأنسو hukumomin al'amurra guda uku annabi ya ce duk wadda ɗayansu ya manne wa mutum annabi ya ce halakarsa ta manne shi duk wadda ya bari ya siffanta da wata sifa daga cikin waɗannan sifofi annabi ya ce ya halaka cin jawuwa cin kamuwa in mutum bai halaka ba bai siffanta da su ba sifar farko annabi ya ce rowa ruwa ashu shi ne mataki na ƙarshe na ruwa kasan wani idan wannan ciwon ya kama shi ba shi zai baka ba wani ma in zai baka yana jin zafi to alamar ciwon ta kama mutum kenan duk ran da ka ji wani zai ɗauka ya ba ma wani kana bakin ciki ko za ka iya zuwa ka yi sanadin da za a hana shi ka ce ta yana da shi shi ma na da wadata ka faɗi wata magana to wannan ciwon ya kama mutum Allah ya sauke annabi hadisi yake cewa da imani da rowa har abada ba za su taba haduwa a gangan jiki ɗaya ba in ka ga marowaci annabi ya ce ba shi da imani sabai sun tambayi annabi wata rana suka ce ya rasulallah akan samu mumini ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar alkiyama kuma mutum mai safi da kausasawa annabi ya ce ana son annabi akan samu munini wanda ya yi imani da Allah da ranar alkiyama mai kaza annabi ya ce ana samu ana samun munini sai su kawo wata sifa suka ce annabi ana samun munini kuma marowaci annabi ya ce a wannan har abada munini ne kuma marowaci ne annabi ya ce la yatsami usuhu wal imanu fi qalbi abdin annabi ya ce abadan hadisi ne ingantacce yana daga cikin abin da ke za mutum asara a rayuwar duniya ya za mutum asara a ranar kiyama abu na biyu bin son zuciya duk wanda zai bi abin da zuciyarsa take raya mishi jama'a ba zai rabuta ba innan nafsa bi bisu in dai abin da ranka yake so shi ne jagoranka a rayuwa to rayuwa ba za ta yi nagarta ba uku annabi ya ce jin mutum a ransa shi ya isa ya dinga jin isa a zuciyarsa wannan isan to sai ta kai shi ta baro shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan isan kuma ta kowace fuska ce isa ne saboda mulki isa ne saboda dukiya isa ne saboda karatu duk ran da ka wayi gari a zuciyarka ko kaninka ne ko ɗanka ne za ka mai faɗa ka yi mishi faɗa don gyara amma kar ka mishi faɗa don ka isa kasa wani zai ce mata su kewaye me kike nufi to ka shiga hurumin da Allah ya yi alkawarin sai ya mai da kai baya a rayuwa duk wadda ya da kansa jiji da kai isa alfahari a rayuwa idan a gaban ya yi maganar ka ji ta in ba gaggauta tuba yi ma Allah ba to wata ran wannan mutumin sai ya dawo abin tausayi idan ka. so maka mu ne fa gari mu ne fa kaza to in Allah ya yarda sai ya zama abin tausayi a cikin gari wannan sunnar Allah ce ba ta canzawa duk abin da mutum ya yi alfahari da shi ya yi takama da shi ya ji isuwa a kan wannan abin to Allah zai jaye wannan ni'imar gaban shi abin da ake bukata duk lokacin da Allah ya ni'imta ka da ni'ima kowace irin ni'ima ce ka yi godiya ma Allah akan wannan ni'iman Allah ya yi alkawarin zai kara maka Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu wa qumu ila salatikum yarhamukumur rahmanur rahim